الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر ثلاثة لاربا biyar ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma yau muna talatin da ɗaya ga watan Mayu da goma sha bakwai miladiya wannan shine darasin mu na biyar a cikin suratul anfal a tafsirin alqur'ani da muke da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci na al-khulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a agege a jihar Legas a kudu maso yammacin Najeriya muna nan a babi na biyu a cikin babukan wannan sura shine bayani akan yakin badar da yadda wato musulmai ake ƙoƙarin nusar da su a wancan lokacin su fita yakin badar da farko su kuma suna ganin kamar suna kyamar fita saboda tsoron abin da zai je ya dawo yau insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya amma dai za mu ci gaba da wannan darasi wanda ya fara daga aya ta biyar zuwa aya ta takwas kama akhrajaka rabbuka a'udhu billahi minash shaitanir rajim kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan لقوم على مؤمنين لكارهون نعم يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون hasbuka Allah fi wannan kamar yadda muka ji a baya game da abin da ya shafi yakin badar ni Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka bil min baitika bil haqq wato nasara tana nan a abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar saboda haka ka zarce ka raba ganima kamar yadda Allah ya umarce ka ko da cewa wasu daga cikin muminai a wannan lokacin sun damu to su haƙura rabawar da za ka yi ita za ta zama alheri akwai misali e akwai misali me misali kama ka rabu min bai bil haqq kamar yadda ubangiji ya fito da kai daga gida madina ka taho badar bil da gaskiya domin ka tare raƙuman abu sufiyan ka kaɗo su zuwa gida wa inna fariqan min almu'minina lakarihun alhali wasu daga cikin mu'minai ba su so ka fito din ba ko ba su so aka yi gama da kafirai ba kuma ƙarshe aka yi gama har ma suka suna magana ganima ƙarshe sai gashi ashe abin da Allah ya hukunta shi ne ya fi zama daidai to don haka wannan ma abin da Allah ya hukunta din shi shine zai zama daidai gashi wa inna fariqan min almu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi suna musu da kai akan gaskiya ba da ma ta bayyana bayan gashi ta riga ta bayyana tunda ka gaya musu cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi muku alkawarin za ku ci nasara akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan biyu ko dai wacce ake wacce take ɗauke da kayan abinci da kuma kayan kasuwanci na Abu Sufyan ko kuma wacce ta zo da makami ta Abu Jahal to tunda waccan ta mutu ta gudu saura wannan to tabbas ita ce wacce Allah ya zaɓa muku wato shi ne Allah ya ce a kama akhrajaka rabbuka min bai bil haqqi wa na fariqan minhum